Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 19,31,49,60 sai kuma kilo 1,530 matsakaicin zango. Masu sauraron a jamhuriyar Nijar a kullum za su iya kama mu kai tsaye tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niyya murya arewa ko kuma voa afrik zango na da da biyu biyar ana kuma iya kama mu a alfa rediyo da ke birnin kumasi na kasar ghana ko kuma ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ce tare da Ibrahim Ka'al Garba muke farin cikin jan rigamar shirin namu na yau Juma'a tara ga watan Agusta shekara ta 2019 kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai. Magadan gari sama da ɗari biyu a Amurka sun buƙaci 'yan majalisar dattawa da su dawo daga hutu su rattaba hannu kan ƙudurin dokar daƙile bazuwar bindigogi a ƙasar. Firaministan Indiya Narendra Modi ya yi wa 'yan yankin Kashmir alkawarin fara shiga wata sabuwar makoma bayan soke 'yancin gashin kai da yi ma yankin. wasu fitattun 'yan kasar zimbabwe na fuskantar zargin amfani da matsayinsu ba bisa ka'ida ba don samar ma kansu ɗimbin basuka ba tare da bayar da jingina ba kanin labaran kenan hukumomin gudanarwa na jami'ar da ake karatu daga nesa a najeriya sun bayyana abin da ya sa ake karɓar kuɗi a wajen ɗalibai duk da yake makarantar kyauta ce littattafan da muke ba su sai wani ya buga su sai wani ya rubuta su biya ake akwai wani abu da ke kira uwar garke wato saba ita saba din da take rike da dukkan bayanansu da shauransu ba fa a Najeriya take ba sai fa an biya wannan kuɗin abin da gwamnati take yi albashin mu take biyan mu kawai muna kuma da rahoto kan wani lamari na tarihi da ya tada cece kuce a majalisar dokokin kasar Kenya sai kuma shirin lafiya uwar jiki na Hauwa Umar kafin mu kai ga waɗannan duka ga halin da duniya ta wayi gari Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. jiya alhamis magadan gari sama da 200 a amurka sun buƙaci 'yan majalisar dattawa da su dawo daga hutun bazarar sama su rattaba hannu kan ƙudurin dokar dakile bazuwar bindigogi bayan harbe-harben kan mai uwa da wabin nan da aka yi a ƙarshen mako da suka yi sanadin mutuwar mutane 31 a jihohin texas da ohio babbar haduwar magadan garin amurka wadda ke wakiltar birane 214 wadda kuma shugabanninta suka hada da 'yan republican da 'yan democrat ta gaya ma shugaban masu rinjaye a majalisar dattawa dan republican mitch mcconnell da kuma jagoran marasa rinjaye dan democrat chuck schumer cewa da matukar bukatar majalisar dattawa ta amince da kudirin wanda tuni majalisar wakilai ta kada kuri'ar amincewa da shi a watan fabrairu. ƙudurin dokar ya tanaji binciken yanayin duk wani mai son sayan bindiga ya kuma tanaji tsawaita lokacin dakon amincewa da saye daga kwanaki uku kamar yadda yake a yanzu zuwa kwanaki goma musamman ma idan binciken farko ya kai ga janyo ayar tambaya game da yanayin mai niyyar sayan bindigar. Shuma ya yi kiran da majalisar dattawa ta amince da ƙudirin, to amma McConnell ya ƙi kaɗa ƙuri'ar saboda baya goyon bayan ƙudirin. Yayin da dokar hana kai komo irin wadda yankin Kashmir bai taɓa gani ba ke ci gaba da aiki. Firaministan Indiya Narendra Modi ya yi wa 'yan yankin na Kashmir alkawarin fara shiga. abin da ya kira wata sabuwar makoma sakamakon shawarar da gwamnatinsa ta yanke ta soke yancin cin gashin kai na musamman da aka baiwa yankin da kuma mai da yankin ƙarƙashin ikon indiya kai tsaye a wani jawabin da aka yada a gidan talabijin da rediyo jiya alhamis modi ya kare matakin soke tanajin kundin tsarin mulki wanda ya tanaji baiwa yankin na kashmir ikon kafa dokar kansa da cewar wannan tanajin ya janyo ci baya ma yankin wanda hakan ya haifar da ayyukan ta'addanci da kuma pakistan mai jayayya da india na, ke amfani da yankin a matsayin wani makami ta wajen ingiza wasu mutane a yankin. yanzu kasar india za ta ceto yankin daga ta'addanci da kuma 'yan ta'adda a cewar sa india ta dura ma pakistan laifin ingiza tashe-tashen hankula da 'yan aware suka kwashe shekaru gomai suna haddasawa a yankin na himalaya wanda kasashen biyu kowace ke ikirarin nata ne to karfa a sha'afa ana shan labarai ne daga sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc A ƙasar Zimbabwe ɗan shugaban ƙasa da wata tsohuwar matar shugaban ƙasar da kuma wasu fitattun 'yan siyasa na fuskantar zargin amfani da matsayinsu ba bisa ƙa'ida ba don samar ma kansu ba suka ba tare da bayar da jingina ba a wani babban bankin wannan ƙasar ta kudancin Afirka. Bankin kasuwancin Zimbabwe CBZ a takaice ya ce an tilasta masa tsunduma cikin bashin akalla dala miliyan 160 bayan da ɗan shugaba emerson mnangagwa da grace mugabe da wasu mutane suka kasa biyan basukan da suka cici daga shekara ta 2010 zuwa 2014 a farkon wannan satin ne bankin ya fitar da sunayen waɗanda suka kasa biyan basukan gwamnatin kasar zimbabwe wadda ta zo yayin da tattalin arzikin kasar ya yi durkushewa mafi muni cikin shekaru goma na da hannun jari na kashi goma sha shida cikin ɗari a bankin na cbz akasarin mutanen da bankin ya gabatar da sunayensu sun kuma ci ƙarin basukan wajen dala miliyan 200 a babban bankin zimbabwe wanda wannan bashi ne da dole ya kamata a ci an biya daga kudin haraji matar wani ɗalibi ba amurke da ƙasar iran ta jefa kurkuku bisa zargin yin leƙen asiri ma amurka ta yi kira ga shugaba donald trump da ya ƙara azama wajen batun kubutar da shi ina kira ga iran da amurka da kuma ƙasa ta china da su da kuma al'ummar duniya da su haɗa ƙarfi da ƙarfi don su bullo da hanyar kubutar da wannan ɗan taliki da bai san hawa ba balle sauka a cewar hu a jiya alhamis a zagayowa ta uku ta ranar da aka kama ziyun wang mijina da iyalinmu sun zama guzumar rabewa ana harbin karsana a takaddama mai daɗa tsanani tsakanin manyan ƙasashen duniya a cewar ta hu ta ce ya kamata shugaba trump ya baiwa batun wan irin muhimmancin da ya baiwa batun wato ba'amurken nan mai waƙoƙin rap mai suna asab rocky wanda aka sako shi daga kurkukun ƙasar sweden inda aka jefa shi saboda zargin takala hukumomi a kasar mexico sun gano wasu gawarwaki goma sha tara a yammacin mexico jiya alhamis waɗanda ake ganin na wasu ne da suka mutu a wani ɗauki ba daɗin da masu safarar muggan ƙwayoyi suka yi wannan kisan ya sha bamban da irin waɗanda aka gani cikin shekarun da suka gabata inda 'yan daba masu safarar ƙwayoyi kan ɓoye gawarwakin waɗanda suka kashe a maimakon haka ya yi kama da yadda suka yi a baya inda 'yan daba masu sayar da kwayoyi kan baje gawarwakin mutanen da suka kashe saboda ya zama ishara ga hukumomi da kuma duk masu wasu kungiyoyi na daba da suke adawa da su to a gaida ibrahim ka almasi garba da karanto labarai shugaban jami'a da ake karatu daga nesa ta najeriya da ake kira buɗaɗɗen jami'a ko kuma open university professor abdallah uba adamu ya jaddada bukatar ganin matasa masu ƙaramin ƙarfi sun rungumi tsarin wajen ƙaro ilimi yayin da jami'ar ke shirin fara aiwatar da wani sabon shirin ilimi dakile kutsen kwamfuta tare da tallafin babban bankin duniya A cikin hirarsa da sashen Hausa, Profesa Abdallah ya bayyana abin da ya sa suke ba da lokaci ga ɗalibai ba kamar yadda ake yi a sauran jami'o'i ba. Yanzu ki ɗauki yaron da yake tuka a daidaita sauro. Ya zo ya shiga zai yi kwas a ce a zangon karatu na farko wato first semester zai karanta kwasa-kwasai guda shida. A zango na biyu zai karanta guda shida. Kin ga guda goma sha biyu kenan ko? To saboda harkar a daidaita sahun shi. ko bumburutu da yake yi ko aiki da yake a babin salon sai kai gaskiyar magana ni fa ba na jin zanya cin wannan guda shidan nan saboda muska tun yadda ya kamata ba saboda haka bara in ɗauki kwaya uku sai in biya kuɗin guda ukun nan wai nan ragowar ukun ba fa an yafe masa ba shekara mai zuwa sai ya dauke su ya samu dama shi sa ta abin yake abin da ake cewa flexible kamar roba yake shi sa muka ba mutane shekara takwas masu gama karatun ba wani takurawa abin da ya kamata a shekara hudu eh, sai a gama sai mun baka shekara takwas eh. sai ka yi karatun a lokacin da ka ga dama a yadda ka ga dama kuna samun waɗanda har shekaru takwas ina su zo su wuce ba su iya kammalawa ba idan haka na faruwa bayan shekara takwas ya kuke da su mai musu da kuɗin su muke ko kuma wayansu da yawa mm. sai su dawo sai su ce suna son su koma daga farko akwai masu yin wannan in dai shekaru takwas ya wuce eh, ba gama wayansu sai su ce kai mun gaskiya ba za mu ba za mu ci gaba da karatun ba dama kuɗin ka yana nan gurin akwai abin da ake kira electronic wallet lalita ce ta sama idan sun gama karatu idan akwai wani balance din kuɗi a cikin lalitan ta ta tar kudin su sai a kwasu idan na fahimce ka kuna da irin tallafin nan da ake ba ɗalibai da a turanci ake cewa scholarship ma irin waɗannan ɗaliban ko kuma ina za su samu kuɗin da za a sa lalitan sannan ba za su bayar da kuɗin ko ajiye ne ko kuma ina ake samu kuɗin a su za su samu kuɗin su to ko biyan kuɗin makaranta kuɗin me kuke bukata daga gare su in rajista kawai kuke karba da kuma kuɗin jarabawa littattafan da muke ba su ai sai wani ya sai sai wani ya buga su sai wani ya rubuta su biya ake eh, duk wanda masu rubuta mun da littattafan biya musu biyan su muke ba kyauta suke ba ba fi layi suke ba sai mun biya su <laughs> gwamnati ke biyan kudin daukar oh, ai gwamnati abinda gwamnati take yi mu albashin mu take biyan mu kawai saboda haka kai a matsayin ka na course writer idan kana malami a jami'a wannan budaddiyar jami'ar Najeriya ba za a biya ka kudin course writing ba in ka rubuta course din kai ba za a biya ka ba amma abin ya fi karfin ka saboda malaman da muke da su gaba ɗaya ba su kai 400 ba malamai na dindindin na zama shi sa muke bukatar facilitators sai ka sai mu kirawo facilitators da koyon su jami'a sai mu ce su su ta taimaka mana wajen rubuta course materials din kin ga sai an biya su kin ga na farko kenan na biyu idan sun rubuta course materials din sai an dab'in shi sai an buga kin ga wannan kuɗi ne sannan akwai jaka da ake zuba littattafan a basu jakar a ciki kin ga ita ma wannan kuɗi ne saboda haka daga kuɗin wannan registration din ake sannan internet din da suke shiga ba fa kyauta take ba akwai wani abu da ke kira uwar garke wato saba ita saba din da take rike da bayanan bayanansu da shauransu ba fa a najeriya take ba na kana sa ta a najeriya wani zai da ita saboda haka da yawa daga cikin mu sabobin mu a america suke yanzu kamar mu a america suke saboda mun tabbatar cewa ba a dauke wuta sosai a can kuma dai akwai gaskiya ba za a kokari a dandatsa su ba a yi hakin ɗinsu to sai fa an biya wannan kuɗin to saboda haka duk daga cikin wayannan kuɗin da ɗaliban suka tattara daga shine fa ake biyan wayannan gwamnati ba ta biya wayannan ba abin da gwamnati za ta biya idan a nan headquarter ana son a gini to gwamnati za ta biya mana wannan in tana ganin cewa ya yi daidai sai ta gina shi idan tana ganin bai yi daidai ba sai ce kusan yadda za ku yi to misali ya za ka kimanta tsadan makarantar nan budadde jami'an nan misali in mutum ya fara daga lokacin da zai fara shekara farko har zo lokacin da zai gama nawa zai kashe eh, eh, naira eh, dubu ɗari takwas dubu ɗari takwas kwata-kwata daga farko har ƙarshe kusan miliyan ɗaya kusan miliyan ɗaya wato dubu ɗari biyu a shekara kusan haka kuma ka ce talakawa ce profesa ah, to kije kije kije kije sauran jami'oyin jami'oyi masu zaman kansu a zango na farko miliyan biyu suke biya zango na farko first semester to a zangon farko akwai makarantar da suke karɓar miliyan biyu zango na biyu miliyan biyu mm. kin ga miliyan hudu kenan a shekara daya to miliyan hudu a shekara daya ki ki ribanya shi da shekara hudu mm. nawa kika samu to professor an ce ka biya 800 a shekara hudu eh. an ce ka biya miliyan miliyan wajen kusan kusan eh, tara a shekara hudu. Yana yiwuwa ko wannan jami'a ta ku tunda dai ku daban kuke da sauran jami'o'i wani zai iya koya daga wani kila ko in kuka fara sauran jami'o'in su biyo baya kai ka sani duk jami'o'in kasashen waje kowane mataki akwai waɗanda suke community college na ƙananan hukumomi ne eh, duk community colleges ba karamar mm. hukumar da ba ta da karamar jami'a ka yi shekara biyu ka je ka karasa shekara biyu eh, kusan associate degree eh, to ko wannan karamar jami'a akwai waɗanda suke ba da tallafi waɗansu ɗaiɗaikun jama'a ne mu muna da hamshaku masu kuɗi waɗansu kuɗin su ne na fi sabili layi waɗansu kuɗi ne na talakawa da amma za su iya taimaka ma bayan Allah akwai yiwuwar ku ku kikiro da ku nemi hanyar da za ku iya samun tallafi daga ko ɗaiɗaikun jama'a ko kuma masu hali baiwa irin haka na a rika taimaka ma marasa galihu har Eh, waɗanda suna da akwai waɗanda suke da basira kwarai da gaske amma ba su da ƙarfin samun ilimin nan har su zama waɗansu abu yana yiwuwa a ba su irin waɗannan tallafi. Profeso Abdallah Oba da muke nan shugaban jami'ar da ake karatu daga nesa da ake kira Open University a Najeriya. To sai ku biyo mu a shirin ilimi garkuwar ɗan adam domin jin amsar wannan tambaya da kuma cikakken bayani game da tsarin wannan jami'a da yadda za a iya samun shiga. To daga harkokin ilimi a Najeriya kuma sai batun aiki ga mata masu shayarwa a ƙasar Kenya. inda 'yan majalisar dokokin kasar suka fitar da wata memba da ta shiga zauren majalisar da jaririyarta abin da ya janyo muhawara kan matsayin mata masu jego a wurin ga baba yakubu makeri da fasarar rahoton rowell omar ranar laraba da safe ne aka yi ta tada jijiyar wuya a zauren majalisar dokokin kasar kenya bayan da wata 'yar majalisa zuleka hassan ta shiga zaurin majalisar da jinjirin wata biyar shiga 'yar majalisar da ɗanta zaurin majalisa ya sa zaman majalisar ya tsaya cak yayin da 'yan majalisa da dama suka buƙaci su fice daga majalisar. to speaker this house there is a stranger and it has never happened since 1963. Ranka daɗe kakakin majalisa wani bako ya shigo wannan majalisar kuma hakan bai taɓa faruwa ba tun shekara ta 1963. Mai girma kakaki wannan wulakanta majalisa ne kuma ya kamata a tuhume ta da aikata ba daidai ba tilas ne mu kare mutuncin wannan majalisar kaddashin kakakin majalisa christopher omolele ya yanke hukunci cewa abin da 'yar majalisar ta yi bai dace ba sabili da haka ya umarci gagaraba dau na majalisar ya fitar da ita daga zauren as much as she might want to, to take of her child Duk da yake tana son ta kula da jaririnta, wannan ba wuri da za ta kula da shi ba ne saboda haka na umarce ta da ta fice ba tare da bata lokaci ba ta dawo idan ta ajiye shi a wani wuri A nata ra'ayi Sa'ida Ali wata 'yar gwagwarmayan kare haƙƙin bal'adama ta ƙasar Kenya ta ce abin da kakakin ya aikata ne ba daidai ba This is an example of how patriarchy sends out a message that certain spaces Misali kenan da ke nuna cewa waɗansu suna ganin bai kamata mata su shiga waɗansu wurare ba ko rike waɗansu bukaman shugabanci uh, ko kuma suna ganin waɗansu cibiyoyi da ake tsaida shawarwari ba wurin shigar mata ba ne. Wannan babbar matsala ce a wurina. Sabili da kuwa muna ci gaba da nuna cewa maza su ne ke da iko muna ƙara ba su damar rufewa mata baki. authority and le legitimize the oppression of. Da take hira da manema labarai bayan da aka fitar da ita daga zauren majalisar, Zuleka ta ce an ba ta zaɓi biyu ranar Laraba ko dai ta zo aiki ba jaririn ko kuma kada ta zo aiki baki ɗaya. Ta kuma gwammace kada ta je aikin. A shekarar 2017, Majalisar Dokokin Kasar Kenya ta amince da kudirin da ya buƙaci ma'aikatu su samar da wuraren da mata masu shayarwa za su iya kula da 'ya'yansu. sai dai kamfanoni kalilan ne kawai suka yi wannan tanadin baba yakubu makeri da fasarar rahoton rael ombo har yanzu kuna tare da sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc inda agogoma na washington ke cewa karfe 1 da minti 18 na asuba ga shirinmu na gaba Masu sauraro barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. Shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai tattauna ne akan cutar yellow fever wanda Hausawa ke alakanta ta da shawara. Yellow fever wata cuta ce da ke da matukar hadari wacce ake kamuwa da ita sakamakon cizon sauro. Sa'annan kuma tana nuna alamunta ne ta hanyar zazzabi mai tsanani da kuma sauya kalar ido. Tare da ni a cikin shirin akwai ƙwararren likitan yara Dr. Lawal Musa Tahir da ke aiki da shahararren asibitin Nizamiye na ƙasar Turkiyya da ke Abuja. Likita barka da warhaka. Barka mu da warhaka. To likita ko za ka yi wa masu sauraron mu ƙarin bayani akan cutar yellow fever wanda Hausawa suke alakantawa da shawara? Sunan yellow fever ya samo asali ne daga karal ruwan ɗorawa da idanu yake yi ko a ce rayawaya a idanu. A al'adar bahaushe duk abin da zai kawo ido ya yi kalar ruwan ɗorawa yakan kira shi shawara kuma akwai abubuwa da daman gaske da suke sa ido ya yi ruwan ɗorawa yellow fever yana ɗaya daga cikinsu ita kuma cutar yellow fever din nan wata cuta ce da kwayoyin cuta nau'in virus suke haifarwa wanda wani nau'in sauro wanda turawa suke kira da suna aegis aegypti shine yake ɗauka wannan kwayar cuta sai ya harbi mutum da ita sai kuma ta yadu cikin al'umma banda wannan nau'i na sauro shin akwai wani abu daban da ke kawo ta shi wannan sauro yana iya harbar misali birai kamar wanda yake alaka kuma da biri shi ma zai iya samu ya ɗauki wannan kwayar cuta to amma saboda biran ba su fai ma'amala da jama'a ba mafi yawancin kenan abin da ke kawo shi a cikin al'umma sauran ne likita menene alamomin wannan cuta ta yellow fever wanda hausawa suke alakanta ta da shawara wannan cuta tana iya zuwa ta kasance ba ta da wani tsanani idan ta zo ba a mai tsananin ba zai kasance kawai ta kawo zazzabi ne da ciwon kai da ciwon jiki ka ji ko ina tsokokin mutum yana ciwo da rashin son cin abinci da gajiya da mutum ya je duk baya jin daɗin jikin shi a wannan yawanci yakan ɗauki kamar kwana uku zuwa kwana bakwai waɗanda suka samu matsananciyar cutar to su ne wanda suke samun idan su sai wannan kala ta ruwan ɗorawa a wannan lokaci kuma to ta fara shafar hanta kenan da sauran bangarorin jiki kamar su koda a wannan lokaci ne kuma mutane eh, da suke da irin wannan mai matsananciyar eh, cuta za su fara zubar da jini ta hanci ta baka da sauran bangarorin jiki waɗanda suka samu wannan matsananciyar cuta mafi yawancinsu kusan mutum hamsin daga cikin ɗari suna mutuwa cikin sati ɗaya zuwa kwana goma. Ita wannan cuta ta yellow fever tana da nau'ika ne daban-daban ko kuma guda ɗaya ce amma takan bayyana ko kuma takan azzara bayan wasu kwanaki. Cuta ɗaya ce, amma idan ta kama wanda misali uh, yana da garkuwar jikin shi uh, tana da ƙarfi to sai ya kasance kawai ta wannan 'yan kwanaki kuma ba ta kai ta ta'azzara ba amma idan ta samu wanda kan kowane dalili ne ya kasance garkuwar jikin bata da karfin da za ta yaƙi kwayoyin cutar to sai ta shiga cikin wancan bangare na matsananciyar cuta kamar suwa suka cutar ta fi barazanar kamawa wato cutar yellow fever to cutar tana iya kama kowa amma wanda suke samun sauƙinta shine waɗanda suka samu allurar rigakafi saboda allurar rigakafi tana sa jikin ya gane kwayar cutar daga shigarta kuma ya yaƙe ta amma za ta iya kama kowa babba ko yaro mace ko namiji kowa zai iya zama ya kamu da cutar kwanaki mun yi magana a kan rigakafi to shin ita yellow fever tana cikin nau'ikan cutar da ake yin rigakafin ta kenan hakika yellow fever ita tana daga cikin cututtukan da rigakafin a gaskiyar magana ya fi magani saboda idan aka yi wa mutum allurar rigakafin nan sau ɗaya zai iya samun kariya har na tsawon rayuwar shi da ita shin ana iya ɗaukar cutar wato mai cutar yakan iya yada ta ko sai lalle wannan nau'i na sauran nan kamar yadda kai bayani a baya shine ke iya iya yada ta mai cutar yana iya yada ta sosai dalilin da yasa kenan ma take shigowa cikin al'umma a matsayin annoba mutum ɗaya idan ya same ta zai iya yada ta ko ta atishawa ko ta tari ko da ta gaisawa misali ya taba wani ko yawo ko kwalla ko sauransu zai iya sa wani saboda haka tana da illar gaske tana da kuma saurin yaduwa a cikin al'umma to likita duk da wannan cuta ce mai hatsari kuma wadda take da saurin yaduwa a cikin al'umma yaya ake jinyar mai cuta na daidai idan aka ga mutumin da ake zargin cewar yana da wannan cuta to da buƙatar a sanar da jami'an lafiya saboda idan sun zo za su ɗauki matakan da ya kamata za a duba wane gari ko waɗanne jama'a wannan al'umma abin ya shafa akan ware asibiti musamman da za a ɗauki mataki na tabbatar da cewar bata ta yaɗu zuwa sauran al'ummomi ba to ta haka akan rage yawan yaɗo ta cikin jama'a kabar wasu alamomi mutum zai fara nunawa wanda zai nuna ma wanda yake tare da shi cewa lalle wane yana cikin wani hatsarin rashin lafiya ko wani abu makamancin haka shin tana sa kamar su ko zazzabi ne ko ciwon kai wata dai alama da za a gani domin a ɗauki matakin gaggawa na zuwa asibiti babban matsalar ta shine za ta iya yadda take nuna kamar yadda za ka ga zazzabin cizon saurin malaria misali dan zazzabi ciwon jiki ciwon kai a wannan lokaci ba dallai mutum ya tunanin ma cewar wai yellow fever ba ce saboda haka kenan wanda suke da wadda ba matsananciya ba za su iya zama cikin al'umma ba tare da ma wani ya sani ba kenan shine babban hatsarinta to amma idan aka samu mutum daya wanda ya samu mai matsananciyar nan aka ga idanu ya yi yalo da maganar su zubar da jini da sauransu to yawanci wannan ne ke jawo hankalin mahukunta su san cewar akwai wala Allah wannan annoba idan aka zo aka tabbatar da ita to sai kuma a duba a ga daga wani bangare yake ta ina ake tunanin ta bullo kuma ina ake tunanin a wannan lokaci ta ta'azzara. Duk da a baya ka yi maganan cewa kaso mai tsoka na cikin mutanen da suka kamu sukan mutu To, amma akan warke daga cutar? Eh, ana warkewa daga ita. Ah, wanda ba ta da tsanani mafi yawancinsu suna warkewa. Amma waɗanda suka yi ta tsananin su ne wajen kashe hamsin cikin ɗari suke mutuwa a cikin sati guda zuwa kwana goma. So, ana sannan bayan kwana goma nan wasu suna iya ƙaruwar rasuwa. asibitoci abin da ake yawanci ana ba da dan magunguna ne da zai taimaka wanda ya zubar da jini a kara masa jini da sauransu amma tana daga cikin cututtukan da lallai rigakafi ya fi magani saboda babu wani magani da yake da karfin da zai kashe kwayar cutar cikin dan lokaci. To likita a baya ka yi maganar cewa idan an gane mutum ɗi yana da shi a cikin al'umma akan ɗauki mataki don gane cewa bai yaɗa ta ba. Shin akwai wani gwaji na musamman da ake yi domin tantance cewa akwai wanda ya kamu ko kuma mutane ba sa cikin hatsari? akwai ɗakunan bincike na musamman wanda su ne suke iya tabbatar da cewar wannan kwaya cuta ta yellow fever ce kuma shine dalilin da yasa idan aka ga wannan alamu ake kokarin a jawo hankalin mahukuntan bangaren lafiya saboda su za su zo su dauki wannan jini su kai inda za a gwada idan aka tabbatar da cewar wannan kwayar cuta ta yellow fever ce to kin ga daga bayanin da muka yi da yawa kenan sun samu sauki 'yan kaɗan ne take yin tsanani to a cikin wanda suka yi tsananin kuma rabin suna mutuwa saboda haka idan aka samu mutum ɗaya da aka tabbatar da cutar nan kin ga kenan yana nufin lalle a cikin al'umma akwai wasu mutane da dama da suka samu cutar to likita kowace shawara zaka bawa masu sauraron mu domin kare kansu daga kamuwa daga cututtuka to wanda dai ya san bai samu allurar rigakafin nan ta yellow fever ba ya kamata ya yi ƙoƙarin ya samu allurar nan ta rigakafi sannan duk lokacin da aka ga rashin lafiya da ba a gane kanta ba da buƙatar a yi ƙoƙarin sanar da hukuma saboda wanda haƙƙinsu ne su tabbatar da menene matsalar kuma wani mataki ya kamata a ɗauka su zo su yi abin da ya kamata su yi. Ta masu sauraron mu duka-duka abin da za mu iya ɗauka kenan a shirinmu na lafiya na wannan mako. A madadin likita da muka kasance tare da shi a cikin wannan shiri wato. Dr. Lawal Musa Tahir. Ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar nake cewa mu kasance lafiya. To a gaida Hauwa Amarya da Dr. Tahir kafin mu karkare ga takaitattun labarai. To a takaicen magadan gari sama da ɗari biyu a Amurka sun buƙaci 'yan majalisar dattawa da su dawo daga hutu su rattaba hannu kan ƙudurin dokar daƙile bazuwar bindigogi a ƙasar. Firaministan Indiya Narendra Modi ya yi wa 'yan yankin Kashmir alkawarin fara shiga wata sabuwar makoma bayan soke 'yancin cin gashin kan yankin da ya yi. wasu fatattun 'yan kasar zimbabwe na fuskantar zargin amfani da matsayinsu ba bisa ka'ida ba don samar kansu ɗanbin basuka ba tare da bayar da jingina ba hukumomi a kasar mexico sun gano wasu gawarwaki goma sha tara a yammacin mexico ɗin jiya alhamis waɗanda ake ganin na wasu ne da suka mutu a wani ɗauki ba daɗin da wasu masu safarar muggan kwayoyi suka yi da junansu. To a gaishe ka masu saurare na kuma kammala shirin na safiyar yau sai kuma nan da sa ɗaya da rabi mu sake shigowa da shirin mu na hanzi inda Maryam Dauda za ta shigo da shirin kallabi. kamar kullum za ku iya sauraron dukkan shirye-shiryen namu a shafin mu na intanet hausa hausa.com a madadin shi ibrahim da sidi da kuma injiniya mu alheri ke muku fata alheri.